كلمة دهي أما ذكاء فلم تسر إذ جنحت طبعا ولكن تأداكم من الخجل أما ذهاء ذكاء رانا فلم تسر بتيجاج جاجبة إذ جنحت وكتنة أو طبعا walakin ta'adda kun ta wuce ku ne min al-fajr saboda jin kunya ta wuce rufe idon hmm? ta ai haƙiƙa amma ce tabbas walakin ta'adda kun min al-fajr bukawo isbun min asma'i shamsi إذا جنحت أي إذا جنحت للمجيب فكرك فذات فادي تعداكو تعداكو أي تتقدمكم آه، تتعداكم بمعنى تتجاوزكم وقال أحد الشعراء سبقت إليك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلا كم أدلت nika izra izra aska fa jama'a famaha ko famaha ilai famaha ilai takasali takabila sai wannan bai sabakat ilaika wardatan min alhada'iki wata fure ta riga ka daga cikin gonan tunda gaga fururuwa a da yawa to da wata ta girma ita kadai irin ta fara fashewa din nan kawan mutum zai yi murmushi ya fafa lokacin gashi za ta fashe an ka ce ai kai kai wa haka son ka take ba ce ka ne wa a tatta kabbala a wani ka zo maka kafin lokacin ta ta tsafilan don hoyayya da kami ambilat jika suna farin sumbantan ka kami izira atka ta jama ne ta haka bakin ta ta tsoke bakin ta inda za ka ji daɗin sumbantan ta famaha eh fa jama'at famaha ke ilaika ta ɗalibin ta ƙabili kamar mai ta ƙabilar mai neman da za a sumbace shi فهو يدعي أن زر الورد معنى قلا جلول كفنفري الذي لم يكتمل تفطره من ده بيجمع بوتي وابا كده جمع فمه ياسو كي باكين سني خالب التكبيري قال الشائر تجاثر عود له يشبه صوتها ومن أجل هذا أصبح العود يطرب تجافر عود اللهو gogen wasa ya dage ya abin nan ko garaya Inda na da shi ne wanda ake bubbuka shi wa imma buga ta hannu wa imma a tun tunda yanzu akwai garayoyi barkatai wani daddanawa ne yushbihu sautuha sautin ta ya so ya kamata da sautin ya tashi ومن أجلها ضعف العود wannan ya sa ya ake buga ta rabu. to sai ijabata ta dare bosani gadan da baladan wannan fassara na yi biyawa da kawai na fassara abin ba sai fassara ba hasali ba a fassara nan sai da ya karanta annan ko wani zai na tambaya manaka.